yanwa ina tafa da boys ina mai take rikicin kuɗi a cikin rikicin kuɗi za ka fahimci abubuwa amma lakcin ta tafi da gundaren ta mai taken da walaki bahaushe ya ce gora a cikin miya duk lokacin da ka kasance ka auri mace kuna cikin zaman amana da ita ubangiji ta ya maka arziki sai aka kawo maka tu da miya da ka zira hannu sai ka ɗauko gora a miya to da walaki kuskure baya kai gora cikin miya ko da an haɗo shi da yankan nama ne duk lokacin da ka fahimci haka to da walaki bahaushe yana duba wannan kalmar ne akwai dalili da ya sa abu kaza ya auku ta siffanta yadda zai janyo sani kusa da shi ko siffa ta ba da labari ko na abiya a auku sai ya kalli abin sai ce kai jiya fa da wani muka yi magana gashi abu kaza kai da walaki yanzu me ya faru na kira wannan kalma da walaki a cikin da walaki za mu fahimci menene ya janyo amerika take faɗa da dalanta ita kanta to brics din biyu ne kenan ita mai kuɗi tana faɗa da kuɗinta ku da kuke faɗa da kuɗinta kuma kuna ci gaba da faɗa da kuɗinta to who is fooling who wa yake yaudarar da wani kowa yake shashantar da wani da walaki shirye-shiryen me ake yi da ake tunani zai faru kamfanin vodafone an yi fira da wani masani ko ma'aikacin kamfanin ana kiran shi da david palmer za ka iya cewa Palmer kamar yadda ba pronunciation mu, amma palmer p-a-l-m-e-r david palmer pronunciation ɗin to yana so ya isar ma da mutanen duniya cewa nan da shekara shida masu zuwa zai kasance suna kokari su asassin dukkan wani mutumi da yake doron duniya ya mallaki wayar hannu from now to 2030 inda san za su yi hakan ne ba don kuma ba saboda su matso da al'umma kusa da juna ta inda za su yi mu'amalancan wani abu wanda yake da alaka da blockchain wanda blockchain din nan ya zo ya sauƙaƙa abubuwa mabambanta a doron duniya kuma ta haka ne za ka samu sauƙin mu'amala ta gefen hada-hada ta kuɗi shi yasa suke ƙoƙarin creating wani sim da yake ɗaukan pi sim to hakan yana sa mutane su fahimci cewa za a haɗa su ta gefen da za su iya kasuwanci da junansu kuma hakan ne zai sauƙaƙa al'amura kuma hakan ne zai janyo natsuwar tafiya amma dole sai ya kasance an samu blockchain ɗin da public blockchain ba private ba dole ne sai an samu blockchain ɗin da is a public blockchain ba private ba ta inda mutane zai kasance is very easy for them to access the network so suna nan sun shirya tsab sun tanaji dukkan wani abu da za a bukata nan gaba ta inda mutane za su yi mu'amala ba don komai ba ta inda za a samu more creation of wallet under that blockchain in the sense that mutanen duniya zai kasance sun mu'amalance shi su simplify rayuwarsu ba don kuma ba saboda a samu ingantacciyar tafiya da walaki shi yasa kasashen duniya suke accepting regulatory net pi network a duka kasashen shi yasa kasashen duniya su zo su faɗa maka ba su san da wani abu da ake so a kirkira a matsayin pi network ba ni ba zan yadda ba dukkan irin waɗannan maganganun ɓoyayyu suna fitowa yanzu amma har yanzu mun kasa fahimta ya kamata mu ɗauki hankalinmu mu natsar da shi guri shi me yasa aka ce ana buƙatar wani public blockchain blockchain yan uwa bari in fassara muku public and private sorry in business administration akwai abin da ake kiran shi private organization and public organization Private organization is a process whereby is an institution or an organization that owns by a private person privately yanzu mu ɗauki misali malam adamu jaji ya buɗe kamfani sai ya kasance kamfanin nashi ne ya zama mene wannan kamfanin is a private organization sai kuma ba kowa da kowa ba ne zai mu'amalanci abin yana da ƙa'ida yana da irin limit haka ko na ɗaukan ma'aikata ko na abu dai nashi ne in baya nan baya ya rasu ya zama gado ga magada ‘ya'yan shi tunda is a private organization nashi ne abin da ya kasance naka ne private na gashin kanka ne na wani mutumi ne maluki ba gwamnati ba so public enterprises zan ce ko public, public enterprises mu je akan public enterprises sai ya kasance kamar mu ɗauki nnpc you understand so wannan gurin zaka samu is in public enterprises ne ta yadda kowane mutumi da ya kasance citizen ne na ƙasa zai iya mu'amala ya amfani da wannan abin cikin sauƙi yanzu mu ɗauki kamar gidan mai da za ka ga nnpc major marketers ko sai mu je independent marketers Independent marketers are private organization, private institute, private enterprises. Then major marketers are public. In independent marketers suna siyar da mai naira ɗari biyar. In ka je major marketers da ya kasance is for public za su siyar da shi akan ɗari huɗu da hamsin saboda man na gwamnati So sun sa wani tallafi kuma yadda mutane za su yi sauƙi Dan me suke nema sauki shine bambancin private da public so shi da bitfarmer sai ya ce ana buƙatar wani blockchain that is public and da zai iya connecting mutanen duniya saboda in the next six years a duniya suna so ya kasance 8 billion people sun yi accessing network with Vodafone and with strong internet so a wannan lokacin ne ake tunani Elon Musk is ever ready da zai iya interconnecting so in ka kalli na Elon Musk is ever ready da zai iya interconnecting sai ka kalli kuma irin eSIM phones da ya creating kamar su Tesla phones haka to da walaki me yasa suka yi fito da abin yanzu suke ta jan kafa akwai dalili da walaki so me kake so me ake so a isar maka da saƙon ka sani a nan ana so a isar maka da saƙon ka sani cewa wannan public blockchain ɗin da zai kasance most of the people around the world they have integrated their wallet into it is for them to have an easy to have easy and accessible for them to transact any kind of business transaction with it but how comes see they are looking in a place whereby to create a SIM under Vodafone company that is going to help people to reconnect their phones? To simplify the idea of what Wave 3 But suna as su yi haka ne saboda su restriction mutanen da ya kasance an yi sai suke so su strongin networks ɗin da za su ga komai da kowa saboda akwai waɗanda za a iya sanctionin ɗinsu shi ma abin da ya faɗa kenan shi david palmer so yan wasu daniels pioneers masu ɗimbin albarka dr nicholas kokkalis ya ce up now mutane ba su fahimci me ake nufi da pi network ba amma time zai ba su damar da za su fahimta har in sun kasance masu haƙuri sun bi shi a hankali kuma har in sun kasance mutanen da suke bibiyan shi da ilimi dalili lokacin da aka ƙirƙiri intanet a duniya ya kasance mutane ba sa mishi kallon abu wanda ya zo ya taimake su waɗanda suka yi ma sun kasance kamar irin dariya ake musu ko irin ba su fara fahimtar abin ba ko sun yi sauri amma da lokaci ya yi driving ga shi yau mutane ba sa iya yi ba tare da mene intanet ba this is the main target and vision of pi network shi sa ake building me technology a gadon bayan shi times you that number so amma bari ka ga dalilin mutumin da ya kasance ya ƙirƙiri intanet a duniya the founding father of internet ana kiran shi bintam gray wanda ya yi zamanin da ya fara sashen yana bincike ya ɗora idea on internet a 1943 1943 bayan ya gama yin binciken shi ya gama tsarawa allah bai ba shi iko <clears throat> ya isar ba sai aka zo aka samu inventan tsiransu shekara shida of what of internet shi ya yi dizainin browser system na amlt shi ya yi dizainin eh, site research din https shi designing url duk yana cikin software office amma ya sunan shi kuma wanda ya design hmm? mutane suna kiran shi da ana kiran shi da tim berners-lee wanda ya fito a wannan lokacin a 1955 kaga su shekara hudu biyar shida so in ka kalli lokacin da daga 2019 2020 zuwa yanzu za a je open mainnet fa yana shekara nawa biyar in ya zo 2030 yana shekara na goma sun riga sun yi reconnecting din abin da zai zagaye ma duniya a wannan times din da walaki internet was been founded in 1940 in 1943 by bin saf by bin Gray, bin saf So then it was being created or the creator of wide worldwide wave who developed many principles you still use today such as html https and urls and web browsers she ake kiran shi tim berners-lee in 1950 in 1955. Wannan, the father of the internet, known as Vinsaft. So evolution of computer networking during the early 1970s. Kaga na inda abin yake tafiya? To da walaki. Shi yasa nake faɗa ma mutane a kowane abu da suke bi a hankali a hankali a hankali. suna kallon me suka baro kuma a gaba me za su tarar so me ya kamata ka yi sai ka natsu sai ka ba abin a hankali so wannan kenan a cikin dawalaki za ka fara kallon menene ya janyo bankuna suke rushewa a ƙasar america shin america ita ce brics nations wata mai zaman kanta ko kuwa brics ɗin biyu ne kana faɗa da dalanta ita ma tana faɗa da dalanta then who is fooling who who is fooling who wa yake shashantar da kani abinda za ka fara kallo na tafiyan za mu fara kallon wani gargadi aka yi a kwanakin baya expert na duniya sun tabbatar ma da amerika ta yi kokari ta biya bashin da ake binta saboda yana kasancewa barazana ga tattalin arzikin ƙasarta sai ta nuna ko kula sai faɗan ya ɓarke ya shiga cikin majalisa na cikin majalisarsu na cewa ya kamata Amerika ta san yadda za ta yi saboda kuɗin da ake binta bashi ya ninka adadin gdp growth ɗinta gdp growth ɗinta is 28 27 29 to 30 trillion dollars gross domestic product ɗinta to kuma bashin da ake binta ya fi karfin gross domestic product ɗinta ya kai almost 38 trillion us dollars wannan abin ya ishi ka fahimci cewa a rubuce ne kawai ana bin america bashi amma da bashin ake binta da gaske bayan da za a yi ta bai lalace ba ban ga dalili ba to suwa suka kirkiri imf din a 1942 1943 world bank duk su ne yau me suke yi suna alƙince abin ne sun ƙirƙire shi ne aka rubuta mai blueprint saboda undeveloped country irin africans shi sa har yanzu gobe kuɗin ka bai da amfani yanzu ka ɗauki naira najeriya ka je cameroon ba wanda zai karɓa ba za ka iya sayar da ita a gurin ba you must convert the money to their own money in ka ɗauki kudin Najeriya ka shiga Niger the Samson in ka je Mali the Samson we are Africans lokacin da Gaddafi ya zo ya nuna cewa za su creating din unity of money between the African continent what happened da ya dawo bai dade ba suka yi assassinating din shi da tsakanin France da America suka ci mutuncin shi kuma ba su fara zuwa su ci mutuncin shi ba har sai da suka hure ma 'yan ƙasan kunni an yi fira da wani mutumi joseph recent kwanakin can baya ya kai almost two years yana kuka yana in akwai wanda ya kasance ba zai manta abin da ya ba ba kamar shi ya ce ka san me yasa na na shiga riot ina faɗa kawai a shekara ta zo ba a yi min fentin gidana gaddafi yana da ƙarfin tattalin arziki saboda wannan man da allah ya hure ma ƙasa kuma sai ya kasance musu barazana su yahudawa da fararen fata sai suka bi har sai da suka ga sun yakushe shi ta ƙasa ba su zo mai daret ba sai da suka haddasa mai husuma ta bayan fage yanzu ka kalli libya tana kan garwashi ne ka kalli mali tana kan garwashi ne ka kalli gurare mabambanta suna kan garwa shine har in ka yadda ka ce za ka fito kai faɗa da su kai jarumi ne to za su baka ƙididdiga da adadi na lokacin da za a waye gari kawai a gaba ka Abinda suke cayi ke shi gaddafi sai suka yaƙe shi a ƙasar shi so yau ina wannan kuɗin babu to ka je kuma europe akwai euro kuɗi ne za ka kashe a ingila za ka kashe shi a eh, italy za ka kashe shi a turkey za ka kashe a greece za ka kashe a rasha za ka kashe a germany za ka kashe a finland island iceland za ka kashe shi a gefen su denmark da holland duk ƙasar da ya kasance is what is euro to da walaki aka ƙi barinmu mai amfani da kuɗinmu saboda dole sai da mu za su rayu dole da tattalin arzikin ƙasashen afirka suke iya gina ƙasashensu so menene abin yake so ya nunar maka da ana so ka fahimci wani abu ne tunda already ka riga ka shigo to ka riƙe ka mu'amalanci kayanka kar ka bari a yi baka many banks of america self bank branches will now permanently close soon in california due to the rapid popularity of online banking mafi yawancin bankunan da suke cikin america wasu masana sun tabbatar da cewa za su rufe branches ɗinsu saboda rapid popularity of online banking online banking da ake mu'amala da shi yana shanye yana janye kwastomomi sannan yana tsotse ruwan commercial banks in ka kalli open many points da sauran waɗannan networks din me suke yanzu mutane da yawa suna da dubu goma ashirin talatin ba su a banki wanda su dawo da shi kan ope kawai very easy fast in transaction well networked so amma how about the other bankin za a tura maka kuɗi wani sai ya kwana ɗaya ma bai dropping ba kuma wata ya kai ƙarshe sai ce sun cire maka maintenance fee wata tsiya ce kai an turo ma da kuɗi kuma ka jima duk lokacin da ya kasance za a tura maka kuɗi in ya ce zai shiga walat ɗinka ne zai ɓata lokaci amma kuma baya ɓata lokaci lokacin da aka yi maka deducting kai withdrawing so da walaki mana ba zai yiwu ka je banki ka tura kuɗi ba sai kwana ɗaya biyu bai ba amma in aka cire kuɗi a account ɗinka ko naira goma ne in nothing less than a second zaka ga ala cewa an cire kuɗi me yasa su network ɗin wancan yake da daɗi so me yasa rapid online banking suke kamo a america they are fully prepared for web 3 suna nan sun shirya tukuru akan tafiyan web 3 expert on us government planning to freeze all americans banks withdrawal america tana nan tana shirye-shiryen za ta kulle gefen withdraw na kuɗi ba amma experts sun ja mata kunni experts are warning that the US government is secretly planning to freeze all accounts all Americans banks withdrawals in the coming months due to the imminent collapse of the US dollar. Tana nan tana ƙoƙarin za ta sa a rufe dukkanin wani akauntsin mutumin da ya kasance ɗan kasanta ne dalili yanayin yadda dala take ƙara faɗuwa. a duniya so banks will begin to fail in 2024 mafi yawancin bankuna akwai yiwuwan za su rurushe a wannan shekaran make away decisions banks are not longer be trusted ya kamata ka bude idanunka da sosai ka bude kwala-kwala bankuna yanzu ba gurin da zaka ce ka yadda da shi 100% ne move into new financial system qf as digital gold and silver ka shiga cikin sabon intanet kudin da ya kasance na yanar gizo ne ta inda za ka mu'amalance shi kuma ana samun gold da azurfa xlm and xrp back up with the qf security and apply for your qfc's credit card kuma duk da haka sun yi kokari su integrating da blockchain din da ya kasance na stela ne wanda hakan zai taimake ka tukuru Quantum Financial System Manual shine ake nufi da QFS Quantum Financial System This is the Quantum Financial System Manuals of Sarah Nesara and XRP blackout in progress all systems down nothing stop this get your money out of the bank and secure into qf click on my profile ka duba da yawa za ka ga cewa abubuwan yana ƙara rapidly mutane suna ƙara joining into harkan crypto space rapidly The 2024 bar crisis is officially bigger than 2028. Crisis ɗin da za a samu a bankuna a wannan shekaran ya fi ƙarfin wanda aka samu a 2008. Global eh, Economic Reset sannan ana da burin a sauya a gyara tattalin arziki na duniya ne. The Black Swan Event Global Market Crash is coming. akwai lokacin da mutane za su tafka mummunan asara kamar an sa wutar wuta ta dalilin mene saboda sun riga sun shirya tukuru akwai abin da suke so su bayyana to da walaki dukkan wannan abin da kaga ana yi mana a ƙasar nan najeriya kana ta cewa ba ka da yadda za ka yi to da walaki bayan da za a ce za a tafi ba tare da blockchain ba abin da ya kamata mu fara kallo kenan abin da ya kamata mu fara tsarawa a tattare da tafiya da sarah nasara trump trump's sarah is coming with these weeks now get ready for the gcr global currency reset and qfs quantum financial system before everyone else ya kamata ka shigo ciki tukuru a yi tafiya da kai kafin a samu global financial research shine gcr global currency research za a yi resetin wani kuɗi wani kudi ne ɗan uwa leƙa da kanka ka duba za a yi resetin mene wani kuɗi Quantum Financial System before everyone else kafin mutane su ankara kai ma ka shigo da gudu shi yasa nake ba ma 'yan kasuwan mu shawara wallahi in ka ce za ka buɗe pi network yanzu ba za ka iya kaiwa sati ko wata kana yi da sai wata ma za a baka KYC so you need to join the tafiya You don't need to go and hide in a lungu whereby no one is going to ganinka And you are expecting cewa people will come and be begging you ka zo a yi da kai. It will never happen. Ba zai yiwu ba. Make the right choice. I, I said it time with that number. We need to know the importance of the time. Shi yasa na ɗauko mana tarihin mene. Internet. You understand? so duk wani abu da ya zo sabo za ka ga ana ta kokowa da mutane akan ta yadda za su mu'amalanci abin amma wannan tafiyar da ka ga ana yi america ita tana nan abin da ta tanada ta yadda za ta iya karya kanta da kanta ta tanade shi all banks worldwide are moving to cbdc central bank digital currency central bank digital currency right now mafi yawancin bankuna sun yi switching cbdc me yasa ake so a integrating pi bank da other banks me yasa da walaki me yasa bankuna suke rushewa kuma ake su a katun har yanzu hankalin mu ya kasa nuna mana magana cewa suna yin wannan abin ne don su kafa wani abu to da walaki so in wana sidarians pioneers masu dimbin albarka ya kamata mu buɗe kirazan mu mu fahimci abin nan da tafiyan basira kar ka yi wasa da fai, kar ka yi wasa da sidira kada ka yi wasa da ko yes It is your last chance to get into crypto gold silver. Last chance ɗinka ne da za ka shigo cikin crypto gold silver. Me yasa? akwai crypto gold akwai silver me yasa aka faɗa haka saboda gabaki ɗaya pinetog ya haɗa su ne guri ɗaya amma ba za su fito su gaya maka pinetog ba ne sai suka ce central bank digital currency why za integrating the banks na duniya da regulatory na kasashen duniya akan maganan central bank sun su har ya kasance pinetog za su ɗauki wasu coins su ba ma ƙasashe kuma ga ku sai ku add so before the bank's active in the QFs kafin a ce banki sun kasance QFs sun sun yi active a kai ba lalle ba ne da yawan mutane su fahimci yadda abin yake tafiya kamar yadda kuka sani amerika tana fada da dalanta brics nation suna fada da mai da dalan america ne so there are so many things in ka kalla za ka ga da walaki wallahi da walaki in ka koma baya ka ce za ka yi magana a game da phones ka kalla phones din The development of the telephones. Lokacin da aka ƙirƙiri telephones a duniya, shi ma haka aka dinga mashi dariya. Amma waye ya fara innovating harkan telefon a duniya wani ɗan Italy ne wanda ake kiran shi Antonio Mucci. Antonio Mucci is the first person da ya fara tunani ta ina zai iya creating phones a wani shekara a 1849. so ya yi inventin a 1849 and french charles brussels a a phone in 1954 sai ya kasance an samu wani ɗan france kuma da ya ƙara ma wannan tafiyar magi ta inda za a gyara abubuwa so a america wa aka samu an riga mutumin da ake kiran shi alexander graham bell shi ake cewa the bell is ringing an yi amfani da sunan shi ne saboda su suna ƙoƙarin fito da abubuwa da zai shafe su mabambanta da mutane su mu'amalanci abin to amma shi alexander graham bell shi ya ci gasar da aka tafi a us ta gefen da ya yi ba da shawarwari akan tafiyar ita wayan a na 1876 so daga nan aka dinga modernizing ɗinsu ana tafiya ana modernizing ɗinsu ana tafiya so dukkan wani abu da ka gani za ka ga dadatan bayawa can shekaran jiya aka yi fira da uba obasanjo ce za a zo lokacin da ta mai shusha yana sai ya riƙe waya me ya faru yanzu so za a zo gabar da za ka gaba ka da wani kuɗi da zai maka sauƙin mu'amala ka kashe irin pine da sidira yes Ko waɗanda za ka fahimci cewa sun fahimci harkan za su iya cewa ka ba su ku su maka harkan you understand so ya kamata mutane mu ƙara hankalta mu lura so a nan akwai wani bawan allah da ya kira ni yake tambaya mala abakar sadiq wannan tambayan ba tana kan pi ko sidira ba ne ina kallon fim ne sai na ga an rubuta wani turanci kuma in pronunciation na yi na yi na san ma'anar ban sani ba so ɗan uwa ya ce ana yawan cewa i don't have a dime i don't have a dime spelling din dime d-i-m-e akwai wanda zaka je ya ce i'm not giving a dime ka san dalili ko sisi ne dime dime is kuɗi ne wanda ya kasance na america silanta na ƙarshe ne dime d-i-m-e yes so dime kuɗi ne na america wanda kamar sisi ne anan, sai ka ji an ce ko sisi shine i don't have a dime so yan wasu dariyan's pioneers masu ɗimbin albarka yana da kyau mu dinga leƙawa muna dubawa saboda dawalaki dawalaki in ka kalli yanayin institution ɗin najeriya akan tafiyan p2p dawalaki su shugabannin suka je karɓar cin hanci a hannun shi mai binansa da walaki yadda suka bar abin yake tafiya ba don komai ba saboda su ne suke cikin harkar mainin tsindin manya-manyan gwamnati to amma mai ka fahimta ba za su taɓa barin ka ka fahimci daɗin abin ba don in suka yadda ka ji daɗin abin suna tunanin cewa ba za su iya juya ka ba so da walaki ake ta frustration ɗinmu mu kuma muka kasa haƙurin juriya sai muka dinga kuka kamar gyari so a da end of abin zai zo ya bugi mu ne ya bugi kowa ba duk lokacin da wani yake nema ya fusatar da kai in ka nuna mai da baka gurin dole ma ya kyale ka